الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، جماعة ما سو كلام مبارك مودسا كسادوا لكم أتكي وانا شرينا من البركة شرينا تفسير القرآن مي جرما نوعدنا سوروري نكسا قسا آه، كما يندم كسابة muna tsayawa mu saurari karatun malam na waɗannan ayoyi daga nan kuma sai mu bi su da takaitaccen tafsiri gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبرارا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الله يكتي وإن الأبرار للي باب شكا ودن دسكي بييا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى زي شايد دسو ونروى وندي كي رواني ميدادي إن الأبرار يشربون من كأس kana ha kafura za su rinka sha daga wani kofi ko kuma daga wani abin sha ko daga wata kwalba wanda aka cakuɗa da wani abu da ake ce makafur wannan abu ne mai ƙanshi wanda za a haɗa shi a cikin wannan kwalba wanda za a rinka bi ana ba mutanen da suka shiga aljanna wanda suka yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci gaba da mana bayani menene wannan kafur ɗin wannan wani irin wato kwalba ne wanda za a shayar da 'yan aljanna Allah ya sharabu biha ibadullah wani ido ne wanda zai rinka bulbulowa mutane bayan Allah wanda suka biyayya ga Allah za su rinka sha daga wannan ido na ruwa ainihin ya shirabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira za su rinka shan wannan ruwa su rinka amfani da shi yadda suke so duk yanda kake so kai amfani da wannan ruwa in so kake kai wanka da shi in so kake ka sha in so kake yi ka jawo shi ya biyo ta karkashin gadonka ko kujeran da kake zaune duk yanda kake so yufajjiruna tafjira za su yi yadda suke so da wannan ruwa za su buɗe hanyar wannan ruwa yadda suke so su yi amfani da shi yadda suke so da lokacin da suke so Allah subhanahu wataala yake cewa yufuna bin nazir. waɗannan mutane wanda za su samu wannan gata a cikin gidan aljanna daga cikin sifofinsu shine yufuna bin nadhiri suna cika bakance suna cika alkawari suna cika duk wani rantsuwa da suka yi akan Allah subhanahu Ta'ala ko ga mutane to suna ƙoƙarin cika waɗannan alƙawura suna ƙoƙarin cika waɗannan wato bakance da suka yi tsakaninsu da Allah yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma suna jin tsoron wani yini suna tsoron wata rana wanda sharrin ita wannan rana sharri ne wanda yake mai girma mai tsawo sharri ne wanda baya yankewa tsoron da suke ji na wannan rana sai Allah subhanahu wata'ala ya tsare su wa ya na yawman kana sharruhu mustatira wa yi at'am kuma haka suna ciyar da abinci ala hubbihi suna son wannan abincin suna ƙaunan shi suna buƙatan shi amma duk da haka sai su miƙa shi su ciyar da shi zuwa ga wanda yake mabukaci zuwa ga almajiri zuwa ga wanda bai da abinci kwata-kwata sai su yi ƙoƙari su ba shi abin da zai ci waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana suna daga cikin manya-manyan sabubba na shiga gidan aljanna kamar yadda kuma a baya aka faɗa mana cewa rashin yin waɗannan abubuwa dalili ne na shiga wutan jahannama a nan wurin an yabi muminai akan cewa suna jin tsoron ranar tashin alkiyama suna tsoron azaba na ranar tashin alkiyama su kuma kafirai wanda za shiga wuta an ba mu labarin cewa ba sa jin tsoron wato abin da ya shafi kiyama kalla balla ya khafu na su kuma waɗannan sun kasance suna jin tsoron ranar da akwai sharri wanda shine ranar tashin alkiyama wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron ranar tashin alkiyama a can wurin dangane da kafirai an faɗa mana cewa ba sa ciyar da abinci wala yahudduna ala ta'amil miskin da irin su wato ma kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam kunu nut'imul miskin su kuma a nan muminai aka ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da wato abin da ya shafi abinci dangane da wanda ke da bukata wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sun kasance kuma suna taimakon maraya suna ciyar da maraya wa asiran haka kuma wanda ya sami kanshi wato a cikin tawaya na bauta ko kasancewan fursuna na yaƙi sai su ciyar da su tattare da cewa fursunoni ne na yaƙi to amma suna ba su abinci gwargwadon bukata kuma ko da ko suna da bukatan su masu ci wannan abincin sai su ciyar waɗannan wato manya-manyan ayyuka ne da suke shiga da wato suke gadon mutum gidan aljanna kuma ya sha daga wancan ido na ruwa wanda aka yi mana bayani wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura kuma sun kasance a lokacin da suke ciyarwa suna ji a ransu cewa suna ciyarwa ne saboda girman Allah ba sa bukatan a saka musu da wani abu a cikin duniyan nan kuma ba sa bukatan a yi musu godiya wannan abu ne mai muhimmanci a rayuwanka na mumini na musulunci ka kasance duk abin da za ka yi shi ga mutum za ka yi shi ne saboda allah ba ka bukatan a yabe ka kuma ba ka bukatan a saka maka wannan shine wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran su kuma musulmai suke cewa muna jin tsoro daga Allah ubangijinmu muna tsoron wani yini wanda yake yinin shi da kanshi murtike yake yini wanda ya ɓata rai yini wanda babu rahama babu dariya a cikin shi yauman abusan kamtarira wato yini wanda ya ɓace ya murtike shi kan shi yinin babu wasa a cikin shi babu dariya babu sakewa a cikin shi to ina ga ma'abota wannan yinin ina ga kafirai waɗanda su kuma su ne aka tanaji wannan yinin saboda su kaga kenan ba sai an baka labarin cewa fuskansu za su tashi a ranar tashin alkiyama babu annuri babu annashuwa babu alamun dariya a cikinta saboda shi kan shi yinin rini ne wanda yake amurtike wannan wato a nuna maka ko kuma akwai akai makura wurin nuna maka tashin hankali da ke cikin ranar tashin alkiyama shi da kanshi ranar tashin alkiyaman yana da wata sifa sifa wanda take babu wasa a ciki babu annashuwa a ciki babu ƙoƙarin bishara a cikinta wato muminai za su kasance suna jin tsoron wannan yini saboda sun san cewa wuri yini ne wanda ba ka da wani abu da zai taimake ka in ba ka zo a ranan da zuciya wanda take kubutacciya ba illa man atallaha bi kalbin salim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum sharra dhalika al-yawm Allah sai ya kubutar da su sharrin da ke cikin wannan yini sharrin da ke cikin wannan rana ranar alkiyama Allah sai ya kubutar da muminai daga cikin wannan sharri fawqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura sai Allah ya sanya musu haske ya sanya musu farin ciki saboda me saboda yinin bai da haske bai da farin ciki yini ne mai duhu yini ne wanda yake babu annashuwa sai su kuma muminai sai Allah ya kubutar da su sai ya sa musu haske ya sa musu annashuwa a cikin fuskokin su shine fawqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru kuma a saka musu dangane da haƙurin da suka yi a cikin rayuwarsu na duniya jannatan wa harira a basu aljanna a kuma ba su abin da ya shafi alhariri wanda riga ne na annashuwa riga ne na kasaita a rayuwar duniya sai Allah ya ba su irin wannan kayan a cikin wato a ranar alkiyama walaqahum nadratan wa sururan wa jazahum masu sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha halal al-ara'ik za su rinka kishin gida akan karagu wanda ake wato zama a kansa a cikin gidan aljanna muttaki'ina fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala harira za su daidaita za su zauna akan waɗannan kujeru irin na sarakuna gadaje irin na sarakuna za su zauna a ciki a cikin gidan aljanna yana yawo da su suna zuwa duk inda suke so a cikin gidan aljanna la yarawna fiha shamsan ba sa ganin rana ballantana su ji zafi wala hariran. kuma ba sa ganin wata ballantana su ji sanyi ma'ana a cikin aljanna babu sanyi mai tsanani kuma babu zafi wanda zai cutar da kai yanayi ne wanda kake so kake bukata babu sanyi babu zafi wannan shine wato yanayi na gidan aljanna malamai suka ce shamsan ana nufin rana ko kuma abin da rana ke haifarwa wanda shine zafi zamhariran shine sanyi ko kuma dalilin da ke kawo sanyi wanda ita ce wato wata ko kuma shine bullowan wata da daddare shi ke tafiyar da zafi da ake yi da rana allah ya ce ba za su ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba suna cikin wani yanayi mai daɗi متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها Allah ya ce inuwowi na gidan aljanna kusa-kusa suke da 'yan aljanna wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha su kuma dangane da wato kayan marmari da bishiya da ake da su a cikin gidan aljanna za a sakko da su ƙasa-ƙasa daidai hannun mutum kana kwance ma sai ka tsinki mangwaron gidan aljanna kana daga zaune sai ka sai ka wato janyo dabinan gidan aljanna kana daga zaune duk wani abu na jin daɗi a wata bishiya bishiyan za ta sakko ta zo daidai kusa da kunnanka ko kusa da kanka ko kusa da filan da kake kwance a kan shi shine wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadhlila an sassako da kayan marmari daga jikin bishiyoyi gwargwadon bukatan dan adam yadda kake so haka zaka samu wani daɗi sai aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan rahama na fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira wa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila wa yutafu alaihim bi aniyatin bayan duka waɗannan abubuwa da aka faɗa na jin daɗi sai kuma wasu yara ƙanana su rinka kyakkewayawa suna tafiya da kofuna da kwalabe na giya da na kayan marmari da wasu abubuwa da kake bukata sai a rinka kewayawa ana maka sallama ana cewa kana da bukata mai kake so a baka shine wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda a wani wuri wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ƙanana ƙananan yara wanda aka halicce su saboda gidan aljanna ba za su girma ba kuma ba za su rinka wargi irin na ƙananan yara ba su ne za su rinka kewayawa a gidan aljanna suna shayar da mutum abin da yake so wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wato za su rinka zuwa da wasu abubuwa na ɗiban ruwa ko kuma kofuna ko kuma kayan da ake sha ko kuma kwalabe da ake shan ruwa da su min fiddatin waɗannan kwalaban an kera su ne daga abin da ya shafi wato azurfa min fiddatin wa akwabin da kofuna kanat kawarira wato kai ka ce wasu gilasis ne kai ka ce wasu wato kayan fashewa ne ga sunan kana ganin abin da ke ciki kana ganin ruwan da ke ciki kana ganin giyan da ke ciki kana ganin duk abin da ke cikin waɗannan kofunan haka za a kewaya ana tambayanka me kake so a baka saboda haske da ƙyalli na waɗannan kofunan har ana ganin abin da ke cikinsu mu a cikin azurfa da muke da su a duniya idan aka kera abu daga azurfa ba za ka rinka ganin abin da ke ciki ba amma kofin aljanna gashi an kera shi da azurfa amma kuma ana ganin abubuwan da ke ciki sai azurfan ta koma kamar wata kwalba shine min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wato su waɗannan kofuna an halicce su ne ko kuma an kera su ne daga abin da ya shafi azurfa ƙaddaruha takdira su kuma waɗannan yaran za su rinka zuwa da su gwargwadon bukata sun riga sun auna abin da kake bukata idan ka ce a zuba maka ruwa sai su zuba maka sun san me kake bukata cikin ka me yake bukata a wannan lokacin ba za ka da bukatan ka ce a zuba min rabi ko a cika ko wani abu makamancin haka kaddaruha takdira sun riga sun san bukatan ka wani abu sai aljanna ba ka cewa ga abin da kake so sai dai kawai shi wannan abin ya san adadin da kake bukata sai a baka shi yanda kake bukata shine bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in anan kuma wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila bacin wancan kuma ruwa da za a ba su, sai kuma a zo a shayar da su wata kwalba ta daban kana mizaju ha zanjabila ita kuma an cakuɗa ta da abin da ake ce ma zanjabil wato wani abu wanda ya kama wanda ya kama da wato citta na duniya abdullahi dan abbas yake cewa babu wani abu a cikin aljanna wanda akwai shi a duniya face suna duk abin da ka ji an faɗa maka shi a cikin aljanna an ce akwai shi to ka tabbatar da cewa bambancin shi da na duniya ko alaƙarsu da na duniya suna ne kawai amma kala da daɗi da yanayi na aljanna daban yake da na duniya saboda kakka ji a nan wurin an ce akwai citta ko akwai wani ruwa ko wata giya da za a baka a cakuɗa ta da citta ka fara tunanin cewa cittan duniya ce ko kai ba ka son citta za ta sa ka ka shaƙe ko za ta sa ka wato atishawa ko wani a makamancin haka a citta na aljanna ba ɗaya ba ne da na duniya an faɗa maka sunan ne saboda ka fahimta amma abubuwan daban-daban ne ba su da alaƙa da juna saboda haka wannan wata kwalba ce ta musamman wani abin sha ne na musamman wanda za a cakuɗo maka shi da zanjabil ainan fiha tusamma salsabila ita kuma wannan ruwan shi wannan ruwa da wannan abin da ya shafi kwalba da za a zo da shi za a ɗibo shi ne daga wani ido daga wani ido wanda ke bulbulowa fiha a cikin aljanna tusamma salsabila ana kiranta da salsabil sunan idan ruwan kenan wanda za a rinka ɗibo shi wanda shi kuma an cakuɗa shi da abin da ya shafi zanjabil a karatunmu na baya ko kuma a farkon karatun nan mun san akwai wani shi kuma abin sha da za a kawo maka wanda shi kuma kana mizajuha kafura an haɗa shi da kafur ainan fiha ainan yashrab biha ibadullah wancan daban wannan kuma kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila shi kuma wannan sunan shi salsabil wani ruwa ne daban wa yatufu alaihim buldanu mukhalladun Allah ya ce akwai wasu 'ya'ya ƙananan yara da za su rinka zuwa suna ɗawafi suna kai komo a cikin gidan aljanna mukhalladun wanda aka halicce su a yanayi guda ɗaya ba sa girma ballantana ka ji baka sha'awan su idan ra'aitahum idan ka ga waɗannan yaran hasibtahum lu'lu'an mansura sai ka ɗauka in ka gansu suna wasa sai ka ɗauka kamar tarin lu'ulu'u ne wanda aka buɗe shi aka watsa shi idan aka kawo lu'ulu'u aka buɗa aka wawwatsa shi sai ka ga yana birge ka yana ƙyalli yana ɗaukan idanka to haka waɗannan yaran suke idan suna wasa a cikin gidan aljanna sai ka ga kamar lu'ulu'u ne aka tara shi aka bubbuɗe shi aka wawwatsa shi haka za ka yi ta ganin yaran suna wasa a cikin gidan aljanna shi ma wannan ni'ima ne na musamman duk wanda yake da ɗa ko kuma wanda ya saba da ganin yaro akwai wasu shekaru da yara suke kaiwa wanda suke sha'awa ana sha'awan a rinka ganin su suna wasa to haka za a halicci irin waɗannan yaran a cikin gidan aljanna wa yutufu alaihim wuldanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce idan ka daga ido ka kalli can gaba idza ra'aita thamma ai idza ra'aita hunalika idan ka kalli gaba kuma bacin abin da ke kusa da kai na jin daɗi a cikin aljanna ra'aita na'iman sai kaga kuma wani ni'ima mai yawa wasu kayan marmarin da abubuwa da rai ke so masu yawa na'iman wa mulkan kabira sai kaga kuma mulki kaga izza wanda yake mai girma a ce maka dukka wannan naka ne kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai suke cewa ɗan adam zai rinka ganin wato mulkinsa da abin da Allah ya ba shi a cikin aljanna daga inda yake a zaune zai rinka hango shi kamar tafiya na shekara dubu biyu zai rinka hango dukkan abubuwan da ke da yake karkashin mulkinsa a cikin gidan aljanna idan misali gidan aljanna mutum a matsayin shi na talakan dan aljanna kamar duniyan nan ne guda goma kamar yadda ya zo a cikin hadisi to kana zaune za ka rinka ganin waɗannan abubuwa daga inda kake zaune idan kuma wato arzikinka na aljanna ya fi irin wannan duk girman aljanna ko da kamar duniya sau ɗari ne to za ka rinka ganin duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka kana zaune shine wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira za ka ga fadin mulki za ka ga fadin arziki wanda Allah madaukakin sarki ya baka aliyahum thiyabu sundusin Allah ya ce sama gare su ya lullube su kaya wanda yake na wani irin alhariri mai kauri aliyahum thiyabu sundusin khudrun wasu kaya waɗanda suke koraye shar kaman wato kala irin na ganye Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura musu waɗannan kayayyaki suna sawa suna annashuwa suna jin daɗi siyabu sundusin khudrun wa istabrak haka kuma akwai wasu su ma kayan alhariri din wanda kuma shi bai kai kaurin wancan ba duka ga nan da masu kauri da marasu kauri ma'ana a cikin gidan aljanna kana da kaya kala-kala kana da kaya masu kauri na mulki kana kuma da kaya masu shara-shara waɗanda suke ba su da nauyi sundusin khudurin ko khudurun wa istabraqun wa hullu asawira min fiddatin daga nan kuma sai a zo kuma a ƙawata 'yan aljanna da wasu irin warwaro da zobuna da abin da ya shafi wato duk wani abu da ake kwalliya da shi na zinari sai a zo a samai akwai na zinari akwai na azurfa a nan duniya haramun ne namiji ya amfani da zinari amma a cikin aljanna ya halatta saboda su kansa aljannun kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo yana cewa jannatani min aniyatu min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima manzo Allah ya ce akwai wasu aljannu guda biyu wanda abin da ke su gaba ɗaya na zinari ne akwai kuma su aljannu guda biyu abin da ke su gaba ɗaya na abin da ya shafi azurfa ne saboda haka akwai asawira min fiddatin kamar yadda aka faɗa a nan a cikin suratul kahaf akwai asawira min zahabin wa lu'lu'an su ma akwai su za a sa maka warwaro da zobe da kayan jin daɗi na gidan aljanna wanda yake an yi su ne daga azurfa da kuma zinari asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura sai kuma Allah ya shayar da su wata giya wanda take mai tsafta wata giya wanda take halastacciya malamai suka ce sharaban tahuran anan an siffanta ta da cewa mai tsarki ce saboda giyan duniya ba ta da tsarki giyan duniya najasa ne shi yasa malamai suka ce idan mashayin giya ya amfani da ruwa ya sha ruwan to wannan ruwan da ya rage bai halatta ma kai alwala da shi ba saboda najasa ce giya saboda haka a gidan aljanna akwai giya amma giya ce tsaftatacciya giya ce wacce take mai tsarki sharaban tahura inna hadha kana lakum jaza'an Allah ya ce wannan duk abin da aka yi muku dinnan an yi muku shine jaza'an saboda sakamako akan abin da kuka aikata wa kana sa'ayukum mashkura kuma aikin da kuka yi a duniya aiki ne wanda ake aka karbe shi kuma ake godiya akan shi wa kana sa'ayukum mashkura inna nahnu nazzalna عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا الله يتشي للي من سوكا مكا دا قرآني فاصبر لحكم ربك سيكا يحقوري كدوجي كيابي كدوري أكن أبن da بهو كنتم hukuncin ubangijinka saboda أبن ne mai wahala wala tuti kuma kakkai biyayya ga wanda yake mai laifi au kafuran haka kuma wanda yake mai kafirci kenan anan wala tuti minhum athiman wa kafuran kakkai biyayya ga mai laifi kuma kada kai biyayya ga wanda yake wato kafiri wadhkur isma rabbika bukratan wa asila kuma ka ambaci ubangijinka a lokacin da kake safiya da kuma lokacin da rana ke ƙoƙarin faɗin maka duka lokuta ne na yin tasbihi na gode ma Allah kuma da ambatan Allah da yin sallah a gare shi za ka yi sallah da safe ka yi sallah da yamma ka yi sallah da daddare Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wannan a shafi haƙiƙa ya zo mana da wani salo na bayani akan abin da ya shafi gidan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin wanda za su shiga cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya ambata a gurguje daga cikin fa'idoji da ya kamata mu amfana da su a cikin wannan karatu da muka yau shine wato muhimmancin cika alkawari da bakance da duk wani abu da mutum ya yi alkawari tsakanin shi da Allah ko tsakanin shi da mutane saboda an faɗi haka daga cikin sufofin 'yan aljanna kenan wanda baya girmama alkawari zai iya rasa shiga aljanna haka kuma daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa muhimmai a cikin wannan shafi shine mahimmancin ikhlasi ka yi abu dan Allah inna mukum nut'imukum liwajhillah duk abin da zaka yi kai kokari kai dan Allah kada ka sa aikinka saboda mutane ko kana neman su yi maka godiya Allah ya sa mu dace wannan shine abin da ya sauwaka muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka je wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له